sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai da amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya a kuma ana iya samu akan rediyo alfa alfa rediyo da ke kumasi na kasar ghana masu na'urar kwamfuta ku a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hansin kuma bayan labaran duniya za ku cewa hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon kasa. ta kare ta jita-jitan da ake yayatawa wai tana binciken wasu jami'an gwamnati haka kuma za ku ji shekaru biyu da samar da sabuwar gwamnatin jihar kaduna amma har yanzu ba ta sa ranar gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi ba sai kuma mu kawo muku shirin kallabi tare da maryam dauda kana akwai labarun da suka ɗauke hankulan jaridun na amurka tare da nasir ahmed hausawa daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan ɓararraka yankunan Haiti da jamhuriyar Dominica da ruwa da iska mai tsanani, amma an yi sa'a saboda ga dukkan alamu guguwar ba ta afka masu kai tsaye. Masu hasashen lawalin guguwa sun ce zuciyar guguwar za ta ratsa Hispanola tsibirin da ya yi kan iyaka da ƙasashen biyu. da kuma tsibirin tok da caicos da daren jiya alhamis kafin kuma ta doshi cuba da bahamas har yanzu masu hasashen na cewa guguwar na da abin da suka kira matukar hadari kuma ta kai mataki na biyar a ma'aunin guguwa inda take kadawa da iska mai gudun kilomita 280 a sa'a guda a halin da ake ciki kuma guguwar ta irma mai cike da hadari ta tilasta kamfanonin jiragen sama soke tafe-tafe har sama da dubu hudu na zuwa da kuma tashi daga filayen jiragen sama a caribbean da florida a cikin ranaku tara na farko a watan satumba kwararru a dandalin intanet na flightawire.com sun ce adadin ma na iya karuwa a yayin da guguwar ke dusar florida inda filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na miami yake wanda yana ɗaya daga cikin filayen jiragen sama mafiya hada-hada a duniya kowace rana jiragen sama wajen 106 na sauka da tashi har sau 1,200 a miami ɗin zuwa wurare wajen 150 wata kotun india ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu jiya alhamis saboda ronda suka taka a har-haren bom da aka kai a mumbai a shekarar 1993 wanda ya yi da sanadiyar mutuwar mutane 250 an zartar da hukuncin kisan ne akan firoz abdulrashid khan da tahir machan bayan da aka same su da laifin hada baki a wannan harin bom din mutum na uku a wannan harin mai suna abu salem an yanke masa hukuncin daurin rai da rai bayan harin da na salam ya gudu daga india an ta yasa daga portugal a shekarar 2005 bisa sharaɗin cewa ba zai fuskanci hukuncin kisa ba shi ma mai gabatar da kara a madadin gwamnatin Ujwai Nikam ya yi shelan zartar da hukuncin daurin rai da rai ɗin akan Salem da kuma wani Karimullah Khan sai kuma daurin shekaru goma ga wani mutum na biyar an kama mutanen ne shekaru da dama da suka gabata bayan wasu tagwayen hare na bamamai a waje sha uku masu karfin gaske makare da bom cikin wasu motoci da suka yi kaca-kaca da wasu muhimman wurare ciki har da cibiyar hada-hadan kuɗi ta mumbai da wasu cunkusassun kasuwanni da kuma wani otal mai alatu an yi imanin cewa an kai harin ne a matsayin ramuwar gayya na rushe wato da masallacin nan na ƙarni na sha shida da wasu masu tsatsauran ra'ayin hindu suka kai da kuma tashin hankalin da ya biyo baya wanda ya sanadiyar mutuwar musulmai da dama talauci da kuncin rayuwa da kuma amfani da ikon gwamnati ba bisa ka'ida ba na ingiza matasa a afirka zuwa cikin kungiyoyi masu tsauraran ra'ayoyi irin su boko haram da alshabab da kuma isis bisa ga wani binciken shirin wanzar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya wanda shine irinsa na farko binciken mai shafuka 124 wanda aka gudanar cikin tsawon shekaru biyu ya yi ta'allaka ne kan tambayoyin da aka yi ma wasu mutane 495 masu samar da sabbin mambobi ma'o'innan ƙungiyoyin binciken ya bi diddigin dalilan da suka sa matasa a afirka ke sha'awar shiga ƙungiyoyi masu aikata ta'addanci ya kuma bayyana yadda ake samun sabbin mambobin da jahilcin da ke tattare da hakan da kuma haɗarin da ke daɗa ƙaruwa sannan rahoton binciken ya bayar da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen al'amuran rahoton ya gano cewa talauci ne ya yi shimfiɗa ma hanyar shiga hanyoyi wato ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a cewar babban jagoran rubuta wannan rahoton kuma shugaban shirin wanzar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya undp shiyar afirka muhammad yahaya ya kara da cewa talauci da daniya da rashin wato cigaba na taka rawa sosai a wannan al'amari a afirka ya kuma kamata don haka waɗan wato ma'abuta cigaba su shigo a dama da su wajen kawo ƙarshen matsalar labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da rahoton da ke karyata jita-jitan da ake bazawa cewa hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa wai tana tuhumar wasu jami'an gwamnati abinda hukumar ta ce karya ne. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. duk da hukumar efcc ta musanta cewa babban alkalin najeriya walter onogo mai shari'a na babbar kotun tarayya abdul kafarati gwamna fayoshe da minista fayemi na cikin mutane 100 da take bincike ta ce wasu daga cikin binciken na matakin farko ne kakakin hukumar mr wilson ya musanta labarin a wata sanarwa A zantawar da muka yi da shi mukaddashin shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu ya ce akwai muhimman tuhume-tuhume da suka yi amma don saboda lamarin shari'a ba za su bayyana sunaye ba. Abin da aka samu kamar biliyan 409 na naira kenan da kuma a kowanda ya muka samu miliyan 69 da wata 2.5 da dollars kenan nasarar an yi ta tsakanin january 2017 to august 30 mutane da yawa a ciki mutane su to ba mu lissi mutanen ba da na gaya maka su amma da yake maganan yawanci muna court kasan bai kamata mu faɗa sunayen su ba banda haka ma mun samu cases wanda ya kai 137 aka hukunci a wannan shekaran wannan akwai ci gaba kwarai da gaske ina jin ba taɓa yin irin wannan ba Tsohon shugaban hukumar ta EFCC Malam Nuhu Ribadu ya ce nasarar hukumar ba ta misaltuwa. Ko ta yaya kaki gaskiya ka san yanzu da tsakani da Allah ana yin yaƙi da cin hanci da rashawa. menene yaki da cin hanci da rashawa satan da aka yi ana dawo da kuɗi a yau dinnan kowane lokaci idan ka tashi ka ji yau an gane biliyan haka an bi haka kana gani mutane ana kai su kotu ana yi wannan efcc ta yi nata aiki idan an yi bincike za a kama ne a kai kotu sauran kuma aikin kotu ne to ni a fahimta na a yau din nan wallahi tsakani da allah nake faɗa gwamnatin nan na janar buhari yana kokari suna kokari a yin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma irin mutane kamar su magu sun sadakar da ransu suna yin wannan aiki tsakani da Allah. EFCC ta zayyana waɗanda suka ce tana binciken wasu manyan mutane ɗari da hanya ce ta haddasa tsafani tsakanin hukumar da sashen shari'a. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. wane cin hanci zuru mu gudu koko a isaran da an kashe wannan in ji gwamnatin mu ta tarayya. To Allah ya kyauta kafin a ci gaba a shakata da wannan. Sannu jama'a mu shigo batun burgu, burgu tsohon farawo na ɗaya gaban sani da waka ne kuma ko ya sani waka ne ni har ban yi sata ba amiro ba ba ni shawa ne bakin mu kiɗi da turaye ba mu ka ta roga hanya ba sannan haka ce sai ya ta zo su ko su taho a ɗana su wai an adilai ne su ba a san azalumai ne 你打光棍去啊！ karena Allah hauka amma da wani don hauka wani yi wada da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa taho bai sake ta ba To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. A can jihar Kaduna ko hukumar zaben ce ta ce ba ta da ranar gudanar da zaben ƙananan hukumomi kamar yadda Farfesa Andrew Nkom kwamishina mai kula da hulɗa da jama'a ya wa isa lawal alkara a tattaunawar da suka yi game da zaben ƙananan hukumomi inda isa ya fara tambayansa ranar da za a gudanar da zaɓe shine sai ya ce za a yi zabe da ba zan iya baka hansa ga lokaci kaza ba ne ba da wannan iko ga muka ga lokacin da za a yi zabe a kwanakin baya can an ɗan samu matsala tsakanin ita wani hukuma ta kuta hukumar zaben a ƙananan hukumomi ta nan jihar Kaduna da kuma eh, eh, jam'iyyar adawa ta pdp wadda ta je kotu a kan maganar rashin yin zaben nan ina aka kwana wannan magana na cikin kotu sai yawa kasan suna nan can kotun sai mu jira su dai muje yanzu haka ana magana cewa jam'iyyu kamar inda ka faɗa sun samu ƙarin adadi yanzu ya za ku yi in kun riga kun ba da tambarin jam'iyyun da za a jero kuma kafin a gama wannan kwangila ta kawo na'urori aka samu karin jam'iyya a ka san ba za ka iya mm, babu jami'an da za ta iya zabe sai tana nan kasa tana da ofis ta bi ta yi mm, primaries ta yi abubuwan da suka kamata su yi kafin lokacin zabe in ba su yi bai waɗannan abubuwa a baya za su yi su shiga zabe ba mu ne za mu yi ba in sun cika wasu abubuwan da akan so a yi kafin lokacin zabe za su yi zabe za su yi ya yanzu jam'iyyu nawa ne wa'anda suka cika wannan ka'idoji a'a ba mu ma fara ba wasu na ganin zaɓe a najeriya akwai abin da ake cewa zari ruga satar akwatu da sauransu yanzu idan wani sun gume na'urar na ya ƙara gaba shi kenan ya kashe zaɓe <laughs> kana da zai dauki na'urar ya gudu eh, to tunda an ce da ana sace akwati ne to yanzu gaba ɗaya na'urar ta ɗauki komai a ciki zai yanka dauki na'urar nan da ka san ko ka da ke na'urar nan ka kai ko ka je wai ka je kai wani ba abin da za ka yi da shi don kowane na'ura yana da namban wadda ke ake zaben ba za ka iya ka dauki ka daga mm, wannan result daga wani ah, mm, na'uran ka sa a wani ba kuma dole na'uran zai nuna ah, ah, namban wadda aka ba da wannan na'uran inda take da sauransu ba akwatin da za ka doka na zabe ka ce ka gudu da shi in nake ana zaben yadda ake zaben yana recording so wannan ba zai yi ba muna fatan kuma ban da wannan at least akwai waɗanda suke tsaya gadi suna sun za su yi gadin wurin zai wuya mutum ya shigo kawai dauki na'ura ya gudu. Kuma gobe za a koma yin zaɓe mai alfahari Allah da shi ko gama shiri wa ka dawo ka ta yi ba. Kwallon haka no rigin wa mu so yanzu amma rabu ne roƙa Allah kyauta ma bayan ka kawo To mu yanzu a nan Washington agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Ya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Dr. Bilkisu Usman Faruk ta babban asibitin gwamnati da ke birnin tarayya Abuja, inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda ta kamu da cutar shan inna. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambayar da na yi wa Dr. Bilkisu. Dokta me ya baki sha'awar ke je ki karanta aikin zama likita? Eh to, kamar da na ce miki da wannan matsalar ta sabi yawanci ina yarinya muna yawan ta zuwa asibitoci a nan asibitin a nan asibitin to yawanci irin ka saba da shiga asibitoci wani likitoci daban-daban saboda wannan matsalar da ta same ka. Eh. Kuma da na girma ina girma ina ganin da yanayin abubuwa suke daga likitoci nan suna taimaka mutane ni ma ina so taimaka mutane especially mutane ma da irin problem ina so wannan um, bil din ka taimaka ma wani ya sa na ce ni bari in zama likita saboda da shi mara lafiya da shi ko yaushe yana da bukatan a taimako kuma da lafiya ne kake da shi wanda aka ce baka da lafiya yau ba za ka iya ma abin da kake nuna kanka da ba za ka iya ma kanka ba dole sai wani ya taimaka maka. Hmm. To, Dr. Bilkisu yanzu haka dai na san akwai wasu da suke sauraron ki kuma tayo suna da ƙananan yara da suke da irin wannan matsalar da kika fuskanta. Wace shawara za ki ba waɗannan iyayen? Shawara da zan bayar abu na farko wannan cuta da bai ma kamata ma ya ma kama mutum ba saboda akwai rigakafi da ake yi na cutar shan inna. To kira na farko da zan yi yanzu dai alhamdulillah saboda eh, faɗakarwa da ake a akan maganin rigakafi rigakafi yanzu ma kusan cutar ma ta kusan an kusan eh, cin ta yawa kwata-kwata ma yanzu sai dai wurare kaɗan-kaɗan haka ake samun cutar so eh, rigakafi shi ne na farko ya kamata iyaye su su rungumi rigakafin da ake ba yara daga an haife su ko na ana ba da shi daga haihuwa ko daga yaro na sati shida kuma ana yawo gida gida ma ana ba da eh, rigakafin polio shi ne kira na farko da zanci saboda ma kada ma abin ya faru saboda mm. wannan ciwo eh, kamar yadda kika gani ciwo ne wanda mutum zai zai rayu da shi har tsawon rayuwar shi in ya riga ya kama ka ba abin da za a ce za a sha magani a warke ba ne to na biyu kuma wanda suka riga suka ya riga ya kama su ko yara ne ina kira ga iyayensu kada da kaga yaron ka yana ya samu wannan ciwon ka daina kula da shi ka ce wannan shi ba zai iya zama komi a a rayuwa ba ba haka ba ne kowane yaro da talent shi da abin da Allah ya tsara mishi mm. to kowa kowane yaro ka ba shi kamar zan ce equal opportunity ka ba shi daman da ya kamata kuma za ka ci moriyar Allah ya yadda sannan kuma ina kira da su kamar gwamnati da kamar mutane masu hali Eh. saboda kamar yadda miki wannan kasuwan da ake da ta yi abin nan tun ina wata tara nan tun ga har yau ana kullum sai an canza sai an canza kuma ba kuɗi kaɗan ba ne to gwamnati wanda suka riga suka kamu da cutar ina kamata a musu wani tallafi da za a iya taimaka musu wasu abubuwan nan saboda su suke taimakawa kada mutum na nakasa gaba ɗaya to in za a taimaka don yawanci mutane ba wai suna da halin samun daman da ba su samu wayannan kalifa da su da su wuce din da ake magana ba saboda shi ma su samu rayuwarsu ta dan abin da a taimaka musu. To dakta wani kira za ki yi wa matasa da ma magidanta waɗanda ke fuskantar irin wannan matsalar tun daga shi ke tun kina karama kika samu wannan cutar ko in ce kika kamu da cutar shan inna amma kuma gashi yau ki likita ce. kiran dai shi da kasa ba a jiki yake ba ko ko zan ce ba ka sa ba ka kashe zuciyarka yawa saboda haka kowa ya tashi dole akwai abin da zaka iya yi wani ya shiga kafa ɗaya ne dole akwai abin da zaka iya yi da hannunka ka samu sana'a in ma hannu ya tabi ba abin da zaka ce gaba ɗaya zaka zauna ba abin da zaka iya bane kowa ya tashi ya nemi da kanshi kuma mutum baya kasa sai in shi ya nakasa kanshi sai in shi ya nakasa zuciyarsa saboda in zuciyarka bata nakasa ba kowane irin nakasa da shi a jikinka za ka ka tashi ka nemi na kanka kai ma to shi ne kiran da zan yi ma mutane wannan ba wai ciwon da zaka ce ka zauna ka na kasa ka tabbata kai dai sai dai kai bara bane a'a mm. in ma abu ilimi Allah ya baka zaka yi amfani da shi ko sai rubuce rubuce duk zaka iya yi ma ba makaranta ba kowane irin aiki ya ka samu wanda za su ka iya yi da taimakon Allah. Mm. Wannan haka yake tum an sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Dr. Bilkisu Usman Faruk da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar New York Times ta rawaito labari mai taken Trump ya yi yunkurin kawo ƙarshen shirin 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama wanda ake wa lakabi da daka. Sannan ya yi kira ga 'yan majalisa da su mai da shi doka. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya ba da umarnin kawo ƙarshen izinin zama na shugaba Obama wanda ya kare yara ƙanana 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama daga mai da su kasashen da suka fito. Mr. Trump ya rubuta a Twitter ba na goyon bayan ladabtar da yaran da mafiya yawan su yanzu sun girma sakamakon ayyukan mahaifansu. Amma dole ne mu fahimci cewar kasar kasa ce mai damammaki sakamakon bin doka wannan bayani ya bayyana ne jim kaɗan bayan trump wanda ya kira al'amarin wata damuwa akan kanshi ya sanya babban atoni janar ya ba da sanarwar gwamnati ba za ta ci gaba da karɓar takardun neman kariya daga 'ya'yan baƙi marasa izinin zama ba wacce za ta iya kare su daga mai da su kasashensu na asali ƙarƙashin shirin na daka jami'an gwamnati sun ce an yi kiyasin akalla akwai masu cin gajiyar shirin da yawansu ya kai dubu ɗari takwas waɗanda aka shigo da su amurka ta ɓarauniyar hanya waɗanda sabuwar dokar ba za ta shafe su ba nan take sai kuma malaika jaridar usa today jarida ta rawaito labari mai taken guguwar ilma. ina guguwar mai karfin mataki na biyar take a yanzu ina kuma ta nufa labarin ya ci gaba da cewa cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ba da umarnin fara kallon guguwar a jihar florida tun a jiya alhamis yayin da guguwar mai suna irma ta ci gaba da ta da hankula a tsibirin caribbean a mataki na biyar mai tafa da iska mai karfi da saurin mil 175 cikin awa guda tuni guguwar ta yi sanadiyar rasuwar mutane goma a tsibirin na caribbean gwamnonin jihohin da ke kudu maso gabas sun kafa dokar ta ɓaci wacce take dole mutanen da ke yanke yankin da ake wa lakabi da Key West su bar mazaunansu har ma da Miami. Guguwar mai bala'in karfi ita ce wacce ba a taɓa ɗaukar ta a ma'auni ba a yankin gabar tekun Mexico har ya zuwa tsibirin Caribbean. Jami'an ma'aikatar kula da yanayi sun ce guguwar za ta kasance a mataki na biyar da na hudu cikin kwanaki masu zuwa. An ce karfin ruwa da iskar da take tafa da shi ya yi nisan mil hamsin daga tsakiya ko kuma idanuwan guguwar. gami da iska mai nisan tafiyar mil 185 guguwar irma ta yi karfin da har ana iya ganin ta a injinan da aka kera don auna girgizar ƙasa da su Tuni dai guguwar ta yi fata-fata da tsibirin Babuda inda firaministan tsibirin ya ce babu wani abu da za a iya mora a tsibirin. Haka kuma tsibirin St. Martins da ke karkashin ikon Faransa da Jamus ya fuskanci bala'in wannan guguwa wanda gaba ɗayansa ya kusa lalacewa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To mu zama lafiya yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum mai magana Sammo da kai hakan sula jin daɗi daga Mandela shagarar game Sokotosin Najeriya. BOA na son ku ƙara isa mana ga matasan Najeriya na majalisun matasa na jihohin Najeriya talatin da shida haɗi da Abuja irin dandazon da sun kai na addu'o'i ga shugaban ƙasar Najeriya na godiya ga Allah da lahiya da ya bashi da kuma Allah shi kara mai lahiya ya ci gaba da ayyuka ne na alheri. Muna kara godiya ga matasan Najeriya bisa ga waɗanga da sun hito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen Hausa na BOA. Mai magana Hassan Hudu Muhammad Almangayi na cina jihar Yobin Najeriya. Dan Allah ku yi min na zuwa ga rundunar sojin Najeriya da kuma gwamnatin jihar Borno. Su ta koken da manoman jihar Borno ta yi na cewa a taimaka musu a ba su kariya domin su samu su ba su kayan gonarsu wanda suka kammala nomawa. Assalamu alaikum biyu ya hausa sunana Muhammad Sani babban rami mai shegulu a Kulagannin Nigas. Da Allah biyu ya ku da Allah ku san mana sakon mu ga mai girma shugaban ƙasa. Kiran mu da Allah a sosa mana hanyar da ta fito daga Kwantagora zuwa Makera da gaskiya talakawa na cikin wahala sosai saboda 'yan kwangilan nan gaskiya yanzu ba sa da aikin su sun watsi mara aikin. Salamu alaikum. COA. mai magana ɗan tsoho ɗan malam ko wani malam anas makurɗin jihar benue hakika kamar yadda abubuwa ke bayyana a yanzu nan masu kuɗi a najeriya sarakuna a najeriya masu ilimi a najeriya talakawa a najeriya sun riga sun gama ƙaddamar da buhari a zaɓe mai zuwa na shugabancin ƙasar najeriya kada ka nemi ɓata lokacinka wajen ka ce za ka yi takara da buhari kamar za ka ji ce siyasan ka ne saboda haka in kunni ya ji ya tsira to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice To a takaice wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yi fatali da ra'ayin shugaban Amurka Donald Trump kan irin mutanen da za a iya bari su shigo amurka bisa ga dokarsa ta takaita zirga-zirga wadda ta takaita shigowar 'yan wasu ƙasashe shida masu rinjayen musulmi ta kuma hana shigowar 'yan gudun hijira daga sassan duniya wani kwamitin alkalai uku a kotun ta ɗaukaka ƙara ba tare da wata hamayya ba ta yanke koko ya yanke hukunci jiya alhamis cewa ya kamata a bar kakanni da kawunni da kuma sauran 'yan uwan duk wani mazaunin amurka su shigo trump ya bayar da umarnin hana shigowar kasar a wato shigowa a kasar a watan maris wanda ya hada da dakatar da bayar da biza ga 'yan kasar siriya da sudan da somalia da iran da libya da yemen An katse layukan hanyoyin sadarwar intanet a Togo a jiya Alhamis yayin da hukumomi ke shirin tunkarar zanga-zanga a rana ta biyu ta buƙatar kawo ƙarshen babakiyar mulki na tsawon shekaru hamsin da shugaba Faure Nasibe da iyalansa ke yi. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayani gabatarwa sai Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu mu na sabon shiri. cikin ko har shirin nan na duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo.